وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya الله تبارك وتعالى wa ta'ala wanda ya tattara daidai wannan lokaci da muke cigaba gaba da karatu mana tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci da inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shaida ce da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar turawa muna cikin suratu yunus fahimma ya karanta abin da zai karanta mana ga wata takarda a hannuna mai ita yana tambaya cewa game da nasoshi da ke zuwa akan wasu falloli irin addu'o'in da ake yi bayan kiran sallah da addu'o'in da ake yi a tsanin kiran sallah da ya kama kamar da ce da shi irin wa'annan falaloli da ake ambata da ake samun sakamakon yin wasu addu'o'i da ake yi ko wasu ayyuka sun ke banta wai da maza ne zalla ko har da mata su dukkan wata addu'a da dukkan wani aiki na alkhairi da shari'a ta shara'anta ko Allah tabaraka wa ta'ala shara'anta ko ya saka wata falala a tare da shi ko ya kwadaitar cewa a yi to al'aqlu wannan aiki da wannan eh, abin da Allah shar'anta da maza da mata duka da yi wannan shi ne al'aqlu to dukkan wata ibada da kasu ne Allah ya shar'anta ta da falalinta da alkhairinta to da maza da mata duka a ciki ɗaya ne su an nisa'u kamar da aka ce shafa'iƙon rijal tare suke da maza yan uwan maza ne komai ya shafi maza ya shafi su na ibadobi da tsarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta kadai malamai abinda suke cewa shi ne akan samu inda ake samun bambanci tsakanin namiji da mace wajen wasu matsaloli da suka shafi ibadobi ko tsari ko shari'a ta Allah tabaraka wa ta'ala amma duk da aka samu irin wannan bambancin su zaka tarar ya yayi bayani shi ina fata gani duk da ka ji bambanci tsakanin namiji da mace to sai ka samu ya yayi bayanin cewa abu kaza da ake magana ya shafi maza ne ina fatan gani yanzu ka gana maganan za ka gana ana maganan falalin zuwa masallaci da sallar jama'a su ga wannan tabbaci ki cewa duzzancin da ka ana gurin da maza ake gaskiya ban da mata da kuma saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mafi alkhairin wurin da mace sai sallah shine cikin ɗakin ta ina fata gani la tamna'u ima Allah Allah wa buyuhunna khairul lahunna kaga wannan an kebance mata kenan kin ka ana magana falalar jihadi a fita fagen daga tara in tara babu shakka wannan da maza ake da maza ake mata ba a shar'anta musu jihadi ba ba a fardanta musu yin jihadi ba na shi ne abin da tabbata cikin nasoshi kadai amma malamai suka ce idan wasu dalilai suka hukunta cewa mata sun fita wurin jihadi saboda wasu masare to ba a shakuma a su. za a cewa hana su wasu matan sahabbai an hita da su wurin jihadi kuma sun ba da gudunmuwa amma zai ka ce da ni idan aka ce a fita jihadi wajibi ne ya mace ta kaga wannan gairuwa ne ba a fi cin shari'a ba ina fatan gani yawon su akwai su abubuwa da zaka tarar cewa da zaman gaske shari'a ta bambanta tsakanin ɗan namiji da mace amma zuwa ce sadaka akwai mace tsakanin mace da miji kaga babu mace gaskiya shi karanta addu'a iri kaza da fallar da alkhairi da ke ciki a ce maza kawai aka shan ta su wannan addu'a banda mata kaga ba wannan gaskiya ina fatan gani ya wato to wannan shine kaida saboda ka biyan mai kiran sallah a lokacin da yake kiran sallah da maza da mata zo a shan an ta musu su yi in mai kiran sallah ƙare kiran sallah sa duk azkar da ake karantawa idan maza suke karanta haka mata suke karantawa kuma da ake ake neman maza su yi addu'a da fatan lalle wannan wurin yana daga yana daga cikin wuraren da ake karɓa addu'o'i to su ma ta haka ake neman yan gama kiran sallah su yi addu'o'in alkhairi a wurin wa haka ga almuhimmu dai namiji da mace cikin shari'ar Allah muka ce ga asali hukuncin su ɗaya komin su ɗaya ne akan samu wasu bambance bambance tsakanin su amma muka ce da zo aka samu bambancin zaka tarar nasoshi na shari'a sun nuna nan gurin akwai bambanci tsakanin namiji da mace in ba haka ba to namiji da mace duka ɗaya ne wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam kamar yake mun muna cikin suratul yunus a jiya mun kwana kan aya ta aya ta 89 aya wato aya ta 88 ko eh aya ta 88 muka kwana za mu tashi kan aya ta 89 shine qala qad ujibat da'watukuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala qad لهم وجنود بغيا وعدوا حتى Thank you. ce kala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kad ujibat da'awatu kuma hakika an karba addu'ar ku fastaqima to ku daidaita wala tattabi'ani shalilal ladina la ya'lamun kada ku bi tafarkin waɗanda ba su da sani ko ba su da ilimi wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka tsallaka kogi da bani isra'il wa atba'ahum fir'aun wa junuduhu sai fir'auna da rundunoninsa suka bi su babbiyan wato saboda zalunci wa adawan da kuma ketarewar iyaka hatta idza adrakahu al-gharaq hatta da nutsewa ya riske shi qala sai shi fir'auna ya ce amantu na imani annahu yadda lamari yake la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il cewa ba wani abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana min almuslimin kuma ni ina cikin musulmi to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al'ana shin a yanzu wato a yanzu za ka yi imani wa kada a sai ta ƙablu alhali ka saba tun gabanin haka wa kunta min al ka kasance cikin makarnata fal yawma to a yau nuna ji ka bi badanika za mu tsiratar da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya domin ka kasance aya ga wanda yake bayan ka wanda kasira minan nas dalil mafi yawa daga cikin mutane ana ayati na lagazilun wato lalle marokana ne gabanin ayoyinmu to wannan shi ne ajiya idan yan uwa ba su manta ba mun kai karshen bayanin da muka tuke a kansa na cewa annabi musa alaihi salatu wasalam a lokacin da tura ta kai bango to ya yi addu'a ta musamman ya fuskanci allah da roƙo cewa allah ta baraka wata alabaiwa fir'auna da jama'ansa zinatan wa amwalan fil hayati duniya ya ba su kawace-kawace da dukiyoyi a rayuwar duniya domin wannan ya zama akiban lamarinsu shi ne ɓacewa to sai ya ce ya ubangiji ka shafe wannan dukiyar da ka ba su ka hallaka ta sannan ya ubangiji ka kulle zukatansu ka rufe zukatansu sai yadda ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba mai radadi kuma yi bayanin cewa wannan addu'a malamai sun yi bayani cewa lalle a matsayin annabi musa alaihi salatu wasalamu na manzon rahama ba zai yi ta haka ga fir'auna da mutanensa ba har sai ya zama cewa ya samu hujja da dalili da ilimi daga allah cewa su fir'auna sun cancanci wannan addu'a in ba haka ba ba ka gani mutane wa'anda ba ka san me allah ya tare da ƙarshen rayuwarsu ba kai musu addu'a cewa Allah ya hana su sun yi manki, ko ka ce Allah ya hallaka su muka ce annabi nuhu alaihi salatu wasallam shi ma irin makamancin wannan addu'a amma da nassin qur'ani dalili ya samu hujja daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa mutanen nan ba za su yi manki ba to wannan shi ne to a shahid annabi musa eh, da nasu da muka ishara zuwa gare shi shine ya yi وقال da wannan addu'a wa musa ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا شيء شيء كرنت أبين لفظا بلفظ فأما أما أعيد ما لك كرنت أبين سأل الله قد أجيبت دعوتكما tabbas an karbi addu'a ku kun gane ku to anan wurin malamai suka ce a wacce ayar muka karanta an jingina addu'a ga Musa ko qala Musa rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan kinan annabi Musa shine yayi talaffus yayi addu'ar gaskiya don haka aka ce shi yace haka nan amma a wannan aya to sai aka jingina addu'ar gare su su biyu wato amadadin Allah tabaraka wa ta'ala kasanton ya ce Musa ne ya faɗi abin da ya faɗa cikin addu'ar amadadin a nan wurin ya ce kad ujibat aka ko ko kad ujiba aka kenan ko kad ujiba aka an karbi addu'a kai kai Musa ya ce kad ujibat da'watukuma ko yawwa bai ce kan ujibat da'awatuka ba ko du'a'uka ba sai ce da'awatukuma ya jingina addu'ar gare su sunawa su biyu tare da cewa ba a nuna shi annabi Musa annabi ya sunan shi Harun ya faɗi wata addu'a lafzan bi lafzin ba amma sai aka ce addu'a ta su su biyu Allah ya karba to wannan malamai suka ce da itibarin cewa haka din ya kasancewa ne ya kasance ne da itibarin cewa ko da lura da cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam shine ya addu'ar kamar da muka wada da bakin salaf zan lafsi shi yasa aka ce annabi Musa yayi addu'a amma lura da cewa gaban Haruna aka yi addu'a alaihi salatu wassalam sannan lokacin da shi annabi Musa yake yin addu'ar shi kuma haruna shi ke cewa amin annabi musa yana karanta lafazan addu'an shi kuma annabi haruna yana cewa amin to sai zama cewa da aka zo nan sai aka ce an karbi addu'a kuku biyu saboda ka annabi musa ya addu'a haruna ya addu'a sai zama su yi su ni wato annabi musa addu'a annabi haruna ya ce amin sai zama su da suka addu'a kenan su bi to shi ne a wasu kuma. kun gani da wannan malamai suka dauki cewa duk lokacin da wani ke addu'a sai aka samu wani kusa da shi ko su gungun jama'a kusa gare shi suna cewa amin ya roƙi Allah wata bukata su kuma su ce amin kuma suka ce wannan addu'a ta su ce su duka su duka ne suke roƙon Allah wani lokaci ina fatan gani yawwa kar ka dauka wanda yake karanta addu'a lafzan bi lafzan shi kada yake addu'a kuma da kuke wurin suna cewa amin to duk gaba ɗaya ku kuka yi addu'a kun gane ko to wannan shine a nan wani ne wasu malamai suke ambatar wata falsafa fiqhiyya suke cewa matsalar da ta zo game da cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba akwai hadisin man kana khalfa al wa qira'atul imam lahu qira'a wanda yake bayan liman to karatun liman gare shi karatu ne kamar wani hadisi akwai magana gurin malamai wajen ingancin shi to a shahid wannan matsalolin sai suka ko ce wannan riwayoyin sai suka hukumta tsakanin tsakanin malamai to idan kana sallah bayan liman musamman sallah jahariya musamman sallar jihariya sallar da ake karatu bayyane a cikinta yanzu akwai bukatar ka karanta fatiha ko ba bukatar ka karanta fatiha ya Allah kuna suna da wannan sabani na malamai su malamai suna cewa ba bukatar ka karanta fatiha in yana ilibai na karatu kai ka saurara karatunsa shine karatunka a yadda wasu malamai ko suna cewa a ita fatiha da bata ta dole ka karanta ta in ba karanta ta ba ka da sallah Sawa an sallar jihadiyya ce ko sirriya ce kun gane ko to to duk dai sun da lillan su da abubuwan suka dogara kan su amma abinda adda munasaba ga maganar da nake son faɗa anan shine Zance malaman da suka ce karatun fatiha a bayan liman ba wajibi ne ba ina fatan gani shi ne suke cewa idan ka dubi abinda fatiha ta kunsa kamar da cikin hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kasa sallah da bawon sai ki eh, kashi biyu tsakanin shi da shi daga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to wannan duka yabo ne da kirari da jinjinawa bawa yake ma Allah tabaraka wa ta'ala to amma abin da ya shafi ihdinas siratal mustaqim zuwa to na kuma addu'a suka ce a daidai lokacin da shari'a ta shar'anta maka in kana sallah bayan liman sallah wacce ake karatu bayyane idan liman ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin to ku kuma ku ce ni amin kun gadi wannan falsafa sai suka ce to yanzu liman na karanta fata ya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuna cewa amin shi kenan kuma kun karanta ne kuma kun karanta fata da itibarin cewa kad ujibar kuma, kun gano wannan falsafa yawwa saboda ka in dai liman yayin wannan karatun kuka ce amin to yanzu da kai da liman duk kun karanta ne shikenan ba sai ka karanta ba wani na bace shi ne a matsayin tarifa daga cikin abin da malamai suke faɗa amma ka wani ce akwai ɗaya ra'ayin mai gwada cewa dole sai ka karanta fatiha cewa saboda nasi ɓaro ya gwada a makaranta ta ba ka da sallah abu huraira radiyallahu anhu shi ma an rawaito daga gare shi cewa ya yi tsala, da wasu mutane yake tambayar su shi kuna karanta fatiha kuwa sai suka ce a su su karanta fatiha kawai saurara su ke sai ce ku karanta fatiha cikin ku wato asirci ke ne ce lalle ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai karanta fatiha ba to ba shi da sallah wannan da shine abin da su faɗi eh, matsala ce khilafiya tsakanin malamai ashahid kad a da'watu kuma hakika an karbi addu'a ku an karbi addu'a ku annabi Musa da annabi Haruna alaihi salatu wassalam Sheikh al-Mufassirin al-Imam al-Tabari cikin tafsirin akwai akar da aka samu suna nuna cewa a daidai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar wa annabi Musa da annabi Haruna cewa an karbi addu'ar da suka yi akan Fir'auna to addu'ar sai da ta yi jinkiri wato ba nan take suna yin addu'ar Allah ya ne ya saukar da ijaba kamar da ba su ke cewa Allah ya ce ya kan yi addu'a amma su ga abin aikace suka ce sai da aka shekara arba'in sai da aka shekara nawa arba'in saboda ka za ka yin addu'a Allah ya karɓa amma kuma lalle ba ne ka ga abin ya kogobi ba yanzu ya ce kan ujibar da wata kuma amma aka ce ba kwatsam suka ga ijaban ba ne daga cikin ladubban da dama ya tabbata cikin ah, sunna cewa idan mutum ya yi addu'a ya kiyaye da ka'idodin addu'a tsakanin shi da Allah ta baraka wata ana da ladubba yawwa to annabi sallallahu alaihi wasallama yace yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil lalle ɗayan ku da ya addu'a ya cika sharuɗan addu'a da dubban addu'a annabi ce tabba za a karɓa masa malam ya ta'ajil inda ne, yi gaggawa ba gaggawan shi ne ɗayan ku ya ce na yi addu'a na yi addu'a ba a karɓa mashi ba saboda ka ba lalle da ka addu'a ku ce ka zai jaba yanzu yanzu nan ba to wannan shi ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fastaqima to ku daidaita ku nawa ku biyu su biyu ake magana da su kar ujibar da a wasu kuma sana ce fattaki ma ku daidaita ku biyu to nan umarni ne Allah tabaraka wa ta'ala ba su na fattaki ma cewa su daidaita su sifanta da istiqama al'amarin istiqama malamai suka ce al'amari ne muhimmin gaske cikin wannan addini cikin wannan shari'a wurare daban-daban Allah tabaraka wa ta'ala ya bayani da tambihi da faɗakarwa a kan al'amarin da shafi girman istiqama da muhimmancinta fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tataghaw innahu bima ta'maluna basir haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni sai da shi fastaqim kama umirta ka daidaita ka samu istiqama kamar yadda aka umurce ka wa man taba ma'aka da waɗanda suka tuba a tare da kai duka su tabbatar da sun samu istiqama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka yace wala tatagaw kada ku daga hawa ku ishe shi bi ku wuce gona da ili innahu bima ta'maluna basir lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala mai gani ne game da abin da kuke aikatawa a wata ayan kuma kazalika Allah tabaraka wa ya umarci annabi da istiqama din nan yace falizalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana ila akhirih Allah tabaraka wa ta'ala ce falizalika fad'u saboda haka ka kira mutane zuwa addinin Allah kayi da'awa sannan wastaqim ka daidaita kama umirta kamar da aka umarce ka wani shi ne a shahidi cikin aya wastaqim kama umirta ka daidaita kamar da aka umarce ka wala tattabi ahwa'ahum shi kada ka bi soyi soyen su. ka daidaita kamar da aka umarce ka kada ka bi soyi soyen su, waɗanda suke ba su bisa kan tafarki madaidaici wa qul amantu bima anzalallah kace na imani da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wa umirtu li a'dila bainakum aw mushemu wa ta'amurce ni da yi muku adalci Allahu rabbuna wa rabbukum Allah tabaaraka wa ta'ala shine ubangijin ku zalika shine ubangijin ku lana a'maluna wa lakum a'malukum abin nufi a cikin wannan nassin ma Allah tabaaraka wa ta'ala umurci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa fastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum a wani wurin قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Allah tabaraka wataala ce kulka ce da su inna ma ana basharun mislukum ni mutum nake irin ku Allah ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wa mutane cewa inna ma ana basharun mislukum ni kawai mutum nake irin ku saboda ni ba mala'ika ba ne ba wani jinsi ne daban ba a ni dan adam ne mutum nake irin ku yuha ilayya amma aka yi mani wahayi to wannan shi ne bambanta ni da ku Allah ba ni wata miza da wata darja wadda bai ba ku ba mizar ita ce Allah ya zaɓe da a matsayin manzo annabi yuha ilayya ana yi mani wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa abin sani fa abin bautan ku shine Allah tabaraka wa ta'ala abin bauta ne guda ɗaya ba shi da abokin tarayya yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid to sai ce fastaqimu ilayhi wannan shine ma'anar shani fastaqimu ilayhi ku nemi istiqama zuwa ga Allah ku nemi daidaituwa zuwa ga Allah wastaghfiruhu ku nemi gafarta wa wailul lil mushrikin ce wailu kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai to kaga wannan aya ita ma a cikin ta Allah ce fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu to tabbatar da cewa lalle fa Allah yayi umurni ka karfa game da istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون دونكم ألا ينا بيان وين سكتامو استقامة إنن دائرين الخير إن ألا تهند مسلم wani wurin inda ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to duka wannan da yana nuna maka muhimmanci da ke tattare ga istiqama a cikin addini Allah ya umurni da ita sannan ya faɗi muhimmancinta a lahira wato a duniya ma Allah ya faɗi muhimmancin istiqama wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum an hadaqa ku rahimu da zambuna da Allah wa Allah istaqamu ala tariqati Allah ta wa ta'ala ce da sun samu daidaituwa A kan tafarki na Allah tabaraka wa ta'ala la a nan hadaqa da mun shayar da su ruwa mai yawan su. wannan shi ne abin da yake tabbatar maka da muhimmanci istiqama kamar da yake fastaqima ya zo a cikin hadisi na Sufiyan bin Abdullahi al-Thaqafi a riwayar Imam Ahmad Sufiyan bin Abdullahi al ya ce, kultu ya Rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi thumma istaqim yace nace ya manzon Allah Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi yace nace ya manzon Allah Kulli fil islam qawlan ka ga mani wata magana cikin musulunci la as'alu anhu ahadan ghayraka wanda wannan zace da ka ga mani shi banda bukatar in sake tambayin wani game da shi irin wannan zace shi nake so ka ga ni ya rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi yace qul amantu billah thumma istaqim shi ka na yi imani da Allah sun mastaƙin sannan ka samu istiƙama ko ka daidaita kul amantu billahi sun mastaƙin a wata riwaya wadda imamu sirmizi ya rawaito lafazinta shine cewa قلت ya رسول الله حدثني بأمر أعتسم به قال قل rabbi Allahu thumma istaqim a wani riwaya ta Imam Tirmidhi da wasu daga cikin malaman sunna masu rawaito da Imam Tirmidhi kadai ba Sufyan bin Abdullahi al-Thaqafi shi ma annabi yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithni bi amrin ka bani labarin wani al'amari a tasimu bihi wanda zan nemi kariya da shi in ni rike wani lamari za ka ga mani to zai zama tsaro da kariya gare ni qala sai ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi to kulka ce rabbi allah ubangiji na shine Allah to ka yarda cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne ubangiji ka shine abin bautan ka Sun istaqim sannan sai ka samu istiqama ko ka daidaita to wannan a cikin sunna kenan don haka al'amarin istiqama abu ne mai muhimmanci shi yasa da Allah ce qad ujibat da'watu kuma sai ce fastaqima malamai suka ce wallahu a'lam al-istiqama abinda amananta shine at-tamassuku bi shar'illahi wa ittiba'uhu amran wa nahyan التمسك بأمر بشرع amran واتباعه أمرا ونهيا da شريعة Allah. at-tamassuku bi shar'illah abin da kike shi istiqama shine ka rike shari'ar Allah tsarin da Allah ya aika maka ka rike shi wattiba'uhu da kuma biyan wannan tsarin na Allah shari'ar ta Allah ka bita amran wa nahyan dangane da abin da shafi umurni da abin da shafi hani to da ka samu wannan sai a ce ka samu bi istiqama wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya buƙaci mutane su yi cikin wannan jerin da soshi da muka karanta kuma shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna fastaqima ku daidaita ku rike shari'ar Allah ku bi shari'ar Allah ta bangaren abin da aka umarce ku da bangaren abin da ne aka hade ku sai ce wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun kar ku sake ku bi tafarkin wanda ba su da ilimi wanda suke jahilai ne ba su da sani wala tattabi'ani wato anan wani malamai suka ce wannan nunu nuni ne na ta'kid kun gani shi yasa ku gashi da shadda idan zaka bai wa mutane guda biyu umarni to wannan nunu na tasniya ba a tabbatar da shi kun gani in za ka ba su umarni haka iya zo cikin hali a cikin fili mudari yanzu za ka ce mutane biyu mutane sai ka ce izhaba ko ba ka kallo ka ce asalin izhaba daga yazhaba ne ne ka ce izhaba ne ko ba haka ba yawwa sannan za ka hane su idan asalin shi ne shine yazhabani to baka ce la tazhabani ko sai ka ce la tazhaba ka shahidi nunu yawa to amma nan sai ke wala ta tabi'ani to muka ce wannan nunun ba nunu ne na tasbiya ba amma nunu ne na bi na taki wato lalle kar ku sake ku bi sabilal ladina la ya'lamun ta farkin wa'anda ba su sani ba wa'anda ba su da sani kun gane ko to wannan shine saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kwace su bayan sun samu istiqama to kada su yarda su bi tafarkin jahilai alladina la ya'lamu a irin wannan magana ita ce Allah tabaraka wa ta'ala ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladina la ya'lamun ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها sannan muka sanya ka akan wata shari'a ta daga lamarin wato wannan addini fattabi'a to ka bi wannan yanzu ka gode shine istiqama Allah baka shari'a ka san tsari kaza to fattabi'a in ka bi wannan yanzu ka samu istiqama kenan to sai ce hawa karka sake ka bi soyayya soyayya ran ba su da ilimi wanda ya gwada duk abin da ba shari'ar Allah ba to soye wani ne na jahilai wala thumma ja'alaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun lokaci ahwa alladhina la ya'lamun shine sabanin shari'ar Allah saboda ka duk wanda suka tara wani tsari wanda ba sunansa shari'a Allah ba to ba shakka ahwa alladhina la ya'lamun ne sannan kuma an hana ka bi wannan wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kamar yadda yace wala tattabi'ani sabila alladina la ya'lamun annabi Musa ma ya ma dan uwansa annabi Haruna wasiya lokacin da ya bar shi ya zama khalifan sa cikin mutanensa shi kuma zai je wurin miƙati gurin Allah ko inda zai gana da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce wa qala Musa li aqihi Haruna واخلفني في wa ولا واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين shi annabi Musa ya ga wa dan ya ce wa dan uwansa Haruna fa fi qawmi ka zama khalifa na cikin mutane na kamar ya gurbi na cikin mutane na wa aslih kuma ka yi islahi ka yi gyara duk abin da ke islahi ne ka yi kokarin ayyukan da shi ne wa aslih ya ce wala tattabi sabilal mufsidin kar ka sake ka bi hanyar mabarnata wala tattabi kada ka bi sabilal mufsidin hanyar mabannata to sabila mufsiri ne shine hawa alladina la shi shine kuma sabilin alladina la ya'lamuna duk guda ne wannan shine abinda Allah tabaaraka wa ta'ala mu ci annabi Musa da shi da annabi Haruna fastaqima wala tattabi ani sabilin alladina la ya'lamu to yanzu sai wani mashhad a cikin wannan kissa ta annabi Musa da annabi Haruna da Allah yake son ya ya arazo muna da shi wanda mashan shi ne abin da ya shafi cewa lokacin da al'amari zama ya kai inda ya kai kamar da muka fada to sai annabi musa eh, da annabi haruna da 'yan adadin mutanen da suka yi imani tare da su to sai suka suka yi tasfiti suka yi filan suka shirya suka yi intifaki a cewa za su yi hijira su bar misra gari da na misra zai bari su kawarce mashi su yi gaba kun gani da haka suka shirya fita da daddare suka kwashe abin da suka iya ɗauka suka fita suka bar misra suna masu fuskantar filistin kun gani to bayan sun fice sai labari ya kai ga fir'auna cewa lalle mutanen nan sun fice sun sulale to sai ga dacewar shi kuma ba zai kyale su ba ba zai kyale su ba to aka ya tara gayyan mutane cewa lalle a fito don manya-manyan mutane da abubuwan hawa a bi su a cin musu a yi musu abin da ya kamata a yi musu to inda su annabi musa alaihi salatu wasalam suka fuskanta jihar palestine to akwai kogi a wurin akwai kogi a wurin da aka suka doshi wurin fir'auna bayan samu labari shi kuma tattaro an gaisa suka shi suka tunkaro su a baya so annabi musa suna fuskantar kogi a daidai lokacin bayan su ga fir'auna da tawagarsa to shine sai Allah tabaraka wataala anai ba mu labari cewa wajawazna bi bani isra'ila al-bahra ko sai muka tsallake teku da bani isra'ila da suka kawo wurin teku din sai muka tsallakar da su shine wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai muka tsallaka bani isra'ila da teku wannan teku din da suka tsallake malamai suna maganganu cewa wani teku ne wani ruwa ne kan suka tsallaka ya fi shahara wasu malamai suna cewa baharul kulzum ne baharul kulzum wasu malamai suna cewa shi ne khalil suwai khalil suwai amma dai an samu asar daga almamu qatada rahimahullah da malamai sun ta magana akan wannan cewa kamar ita ce magana wacce ta fi kanti da aka roto daga almamu qatada inna rahimahullah cewa wannan albahar shi ne naharun nil wannan kogi da ake ce mishi kogin nilu kun gani nilu kamar da aka sani kogi ne wanda ke cikin kasar misra ya ratsa ta haka don haka daga misra idan kan doshi wajen falasɗin dole sai ka tsallaka nilu sannan nilu ɗin ya yanko ta misra yau yamma aishi su sudan har wajen ethiopia falmin al'amur kasa da ya ce wannan naharun nil shine al-bahr din da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsallakar da annabi Musa da bani Isra'ila wannan shine wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra kun gani to sai ce fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu ko sai fir'auna da sa suka biyo su suka mine suka biyo su fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu sai fir'auna da rundunan suka biyo su a nan wurin ku kalli fi'lin fa’atba’ahun atba'a fa’atba’ahun fir’aunu wa junuduhu al-imam asmai ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Ya ce a cikin lugar arabiya ana cewa atba'ahu kuma ana cewa ittaba'ahu kun gani kenan zaka ce min fi ghayr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu ko fattabi'ahum fir'aun wa junuduhu kun gani yace amma idan kace mani atba'ahu to ma'anarsa cikin lugar arabiya ya bi kun gane ko sannan kuma ya cin shi da duk kaji an ce atba'ahu a lugar arabiya to ya kuma ya ya cin yasa nan da Allah ce fa fir'aun wa junuduhu to tabbas fir'aun ya bi sannan kuma ya ya ci musu shi amma idan ka ji an ce ittaba'ahu ya bi shi to ya bi shi kam amma babu tabbacin ya cin bishi ko bai bi ko bai cin bishi ba wani shine falsafar da al-Imam al-Asma'i ya tabbatar a cikin cewa fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu kun gane ko to ya bi annabi Musa da bani Isra'ila da suka imanta da shi Bangayen wa adawa to saboda tsabar zalunci wa adawar da ta'addanci ko ketarewar iyaka to tsabar zalunci ce ta saye bi su da ketarewar iyaka domin babu dalili da zai bi su mutanen nan sun yi da'awa da dukkan wata hikima don su samu don samu su shirye da ku ma ba ku yarda ba kun ɗauki matakin azabtar da su to yayin da suka fice ai babu dalilin zai kamata babu dalilin za ku dogara akan ce kace ku bi su to ku bi su ku yi musu bi in ba zalunci da ta'addanci ba to shi yasa ce fa tabahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa kun gane ko to wannan shi ne kulasar da yadda wannan lamari ya kasance na fitar annabi Musa da mutanensa da kuma bin da fir'auna ya musu domin ya cin musu kafin su tsallaka kogi ya yi musu abin da ya yi ya yi musu malamai suka ce wani abu ne wanda Allah ta wa wata'ala wato dama ya bai wa annabi Musa labarin wannan alamari wato fitar ma Allah ne bai wa annabi Musa umarnin cewa ya fita kun gani. sana lokaci guda kuma Allah ya bashi labarin idan kuka fita Fir'auna zai bi zai bi don an ga wa annabi Musa saboda ka ya fita da umarnin Allah kuma ya san Allah ya gaya masa a wahayanci cewa in kuka fita ina hufin awon zai biyu amma ka kwantar da hankali gaba a abin zai faru yawa shi yasa lokacin da fir'auna ne da tawagansa suka yi dab da su ci musu mutanensa sun ji tsoro mutanen da musa sun ji tsoro amma ni musa ce ku kyale ba komai kalla inna ma iradi sai ya haji Allah ce wa auhaina ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un yace wa auhaina ila Musa mun yi wa'ayi zuwa ga Annabi Musa an asri bi ibadi cewa kai tafiyar dare da bayina ka fitar da su da dare ku tafi abin ku amma ku sani innakum muttaba'un ku waɗanda za a bi ku fita bisa umurnin Allah amma ku sani innakum muttaba'un ku za a bi ku fir'aunar da tawagar za su bi ku ba za su kai ku ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ce fa amsala fir'aunu fil madaini hashirina inna haula ila shirzimatun qaliluna wa innahum lana laghaizun yace sai fir'auna ya aika masu tara mutane cikin garuruwa saboda kada ya fahimci sun fita ya sauya tura mutane cikin dukkan mamalik nashi yace a zai gayyato mutane a yi runduna a bisu ina fatan gani cewa inna haula'i lalle su wa'annan annabi Musa da banu Isra'ila la shirzimatun qaliluna wasu yan jama'a ne yan kana mu bi su kai mu kama su mu gama da su wa innahu lana ghaizun kuma sun fusa kan su sun famu ta kace sun fusa kan ya la isula ne mu sani ba sannan wasu riwayoyi suna cewa akwai wasu daga cikin banu Isra'ila inda suke tare da annabi Musa alaihi salatu wa salam akwai su kayan kawa da wata munasaba ta sa aka ara musu ina fata gani, suna hannunsu ba su kai ga dawa da su ba aka ce a cika. to duka wani ya ya ya ya ya dada kusa ta fir'auna da mutanensa wa innahum lana lagha'izuna kenan a wani yace da shi fa asri bi ibadi laylan innakum mustama'un yace kai tafiya da bayina kai annabi Musa da daddare innakum mustama'un ku za a bi ku za a bi ku ba za su kyale ku ba ga kashe za muka ce fitar tasa da umarnin Allah ne kuma an gaya masa za a bi su kun gane ko wani wurin ya fayyace da abin ya kasance ce wale kada a haina ila musa an asiri da ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala taksha fa'tabahum fir'aun bi junudihi wa ghashi fa ghashiyahum min al-yadi ma ghashiyahum wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa laqad awhayna ila Musa hakika mun yi wahayi ga annabi Musa an asri bi ibadi cewa kai tafiya da dare da bayina ku fice da daddare ku yi tafiya da wayannan bayin nawa fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa ka sanya musu hanya a cikin kogi tana busasshiya ka sa sanda kenan ka doki wannan kogin kamar da Allah ba shi umarni za ka samu musu hanya a cikin gulbi hanyar tana busasshiya ko bi ta kanta kuce la ta kafu darakan wala taksha ba ka jin tsoron a rikice ku a cin muku ba ka jin tsoron kuma ku nufi wa atba'ahum fir'aun bi junudihi sai fir'aun ya biyo bayan su dan ya iske su ya rike su da rundunansa wa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum saboda ka abin da ya mamaye su na kogi na ruwan kogi sai ya mamaye su kan su suka halaka don haka kashi Allah ce wa fir'aun fir'aunu qaumahu fir'aun ya fatar da mutanen sa ya halaka su ma hada bai shi yadda su ba Allah yake yi wannan shine bayanan da Allah tabaraka wa ta'ala ya game da wannan tsallaka kogi suna biyawa bari mu kanta aya guda sai mu bari haka zuwa lokaci yace fa atba'uhum mushriqina falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun mun ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi wa annabi Musa cewa fa asri bi ibadi laylan innakum mutabawuna ko saboda da dare ne da dare kici fa asri bi ibadi ko ba ka wanda su mai hudi laylan ma wanda su hudi ba baro yawa to yanzu da ya fita da safe da dare yake son ce da labari ya kawo ga fir'auna shi kuma da ya tanadi sai ce fa atba'uhum mushriqina sai fir'auna da rundunansa suka bi su annabi Musa mushrikina tun da safi tun da ishraq lokacin wa rana falamma suka bi suka tattace falamma tara aljama'ani yayin da jama'a guda biyu suka ga juna su annabi Musa sun doshi kogi ga su fir'auna su kuma a bayan su yanzu sun fara kallon juna gaban su annabi Musa kogi bayan su Fir'auna da rundunarsa walamma tara aljam'ani qala ashabu Musa ci sai mutane annabi Musa suka ce da shi inna la mudrakun lalle mu za a iske kariya mu ta dadi in ji ba shi ko za a gama da mu kun gane ko qala sai annabi Musa ce da mutanen nasa kalla sam lamarin ba haka yake ba inda ma iran ce yace ubangiji yana tare da ni sai hadini zai shi yadda ni saboda ka ba abin da zai faru kuna su dama mun gaya muku cewa Allah ne masa wahayi kuma ya gama shinta abin shi don haka ba abin da zai faru da aka mutane suka razana lokacin da suka da ruwa gaban su a bayan su ga fir'aun da su suka faɗa ne suka faɗa cewa ina lamu zarku ne da annabi musa ce su ku na tsuwa abin da zai faru inna ma'i rabbi sayahdi sai ki fa'auhaina ila musa an yadrib bi afraqal bahr sai muka yi wayi wa annabi musa cewa yi amfani da sandaka ka doki kogin haka ko aka yi sai Allah ce fan falaka nan take kogin ya tsage ya bude wato gida biyu shine fan falaka fa kana kulli kullu firqin ka tsawdil azim ko wani bangare na kogin sai zama kamar wani falalin dutse mai girma wato kamar ka ce ga ruwa a nan gurin to da annabi Musa doki shi kogin sai ruwan ya ware gida biyu haka ɗaya dauna ɗaya dauni nan shi ne falaka to faka na kullu firkin sai wannan shi ne firkin wannan ma shi ne fir wani sai zama kasau da lazim kama da dutse mai girman gaske saboda ka sai hanya ta samu a tsakiya sai hanya ta samu a ina a tsakiya shi kenan sai Allah ta wa ta'ala cewa ce wa zalafna sammal akhari sai muka kusanto da su wa'in shaɗin yawa hanya ta samu kenan ko annabi Musa ce to kuce su kuma ta kace to kuma zo suka ta shi ke na ai sun kawo ni koyi. amma ya bushe bari mu mu wuce saboda annabi Musa na wucewa su kuma sun kawo da aka Allah wa an na Musa wa man ma'ahu ajma'i sai muka tsiratar da annabi Musa da duk wanda suke tani shi baki daya ka wuce ta wannan wurin da ya bushe firawuna da mutanen suna kawo suka ce a wa hanya ta samu wa hanya ta samu zuwa suka sunduma suna kai tsakiya Allah ce sun ba a zara kanal akhari shi kenan su aka tsada suna suka halaka to shi ne Allah ya sauka to shi Allah tabaraka kwata Allah zai ba mu labarin wannan da da da cewa hatta idan a hul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana banu an amana banu amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin shi ne dai irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe da wannan mashahad ya kasance a cikin ayu daban-daban kamar yadda muka ɗan hakaito to wannan ne wallahu alam idan muka dawo sai mu duba hatta a daraka hulun gharq Kala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin saboda ka cewa da yazo ni ya faru da da ga alamun mutuwa ko ya waruwa ya dawo ya nutsar da shi gashi kenan yana kasa da mutum ya nutsa shi ko sai da irin shan ruwa da sauran sai na subhanallah ya to lokacin sai ce to yanzu bari yi imani kenan ko bari yi imani kama wannan imani kaga gaba yi wani ba kamar za mu gani insha Allah a gobe da izini Allah tabaraka wa ta'ala ina fatan da abin da muka faɗi bisa ga ba Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani mu da shi ya mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah shi gafarta mana shi muna da kuma shafe shi daga cikin zukatan yawa ko wani yana cewa da Allah ta shi cikin addu'a yan uwa zala taimake shi da addu'a yana je na neman aikin soja ko aikin soja da an ka buɗe ko ko Allah ya bada nasara Allah ya sa kuma wannan aiki a same shi kuma Allah ya sa ya amfani al'umma za ka wani fata yan uwa su tashi cikin wannan addu'a Allah shi sanya albarka ciki kuma Allah ya sa dace wannan shine wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh